jakada wai ni zan turo mai ratun ɗazu ta kira min kai sai da kaga dama tukunna zaka zo saboda kana wanke wannan kwarar rababban makin din naka to kowa yana gyara sayyararsa ni ma kuma ya kamata na gyara tawa wallahi jakada ka fita ido na ba na son iskanci jakada ka je ka so min zabi dubu tara ne guda uku za ka so mu yan dubu uku uku masu rai to ya kudin mashin ina mashin din naka a dan duba min dai wanke shi ne ba na son kasa ta taba shi me amfanin sa to kuma ba mai to a hau a haka mana aje a so mu dai da haka dai an yanka shi ma dole ana tafiya ana mai tofin na bakin mai kuma yana cin fulogi